الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلوات وأزكى التسليم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته باكين وما أسأل بركة ina أتيهم فرن شكيد الله سبحانه وتعالى يرى موزوع ونرى ya رقوة رمضان hijira manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam shekara 1438 daidai da sha hudu ga watan shida a annabi isa alaihi salam shekara 2017 a wannan masallaci na karan da ke unguwar hotoron jihar kano domin ci gaba da fasara littafin Allah subhanahu wa ta'ala a darussa na ramadan jiya mun tsaya ayata 61 yanzu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على لكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون بارك الله فيك أحسن الله إليك ألا تليس على الأعمى حرج باب ليفي دمكاه ولا على الأعرج حرج هكا باب ليفي باب قنشي قبرب ولا على المريض حرج هكا باب قنشي أكن لا فيها ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم kuma babu kunci ba laifi a kanku domin ku ci daga gidajen 'ya'yanku kamar yadda muka fassara a jiya ko saboda an tawa maluka liyabeka to idan muka kalla farkon ayar laysa 'ala al-a'ma harajun wala 'ala al-a'raj harajun wala 'ala al harajun sanan wala 'ala an ta'kulu min buyutuku da aka ce wala ala anfusikum kuma babu kunci ba laifi akan ku an ta'kulu min ku ci daga gidan dajin yayan ku zuwa ƙarshe kaga an faɗin menene babu kuncin akai ko amma a dawo farkon ayar laysa al a'ma harajun ba kunci ba laifi akan makahu wala ala al-a'raj harajun ba kunci ba laifi akan gurgu wala ala al-marid haraj ba kunci ba laifi akan mara lafiya akan su ne to me wani kunci aka dauke musu gurin yin me ta ganin na karshe aka ce an ta'kulu eh an san me kaka damu dan ka ci a gidan dan ka ba komai haka gidan mahaifinka ba komai gidan dan uwa yar uwa gidan baffa uh, da gwaggo da inna da uh, kawu duk ba komai gidan aboki duk ba komai to amma su na farkon menene babu laifin akai an gane tambayar da nake to wannan yana cikin abubuwan da ya sa malaman tafsiri wani lokacin suka sun saba ijaz din na alqur'ani shi kuma yana cikin hikima alqur'ani yakan ijazi saboda kawo gomomin kalmomi su shiga guri daya wanda duk ba sa cin karo da juna kuma duk ana rufin su anan kaga shi sai malaman tafsirin ka duba tafsiri ga wancan ya ce maka ai asali suna jin kunci gurin cin abinci da marasa lafiya misali yanzu kai ne zaka ci abinci da mai ido da makaho in ba ya wasa ba shi mai ido yana kallon abincin ya san inda nama yake ya san inda duk wani kayan alatin abincin yake shi ko makaho yana zaune kawai kuma in ya ce zan zagaya da hannunsa kan abincin bai larabi ba in kuma ya ci gabansa watakila shi da ya tashi sai da ya saita inda ba komai sa a gaban makaho shi kuma inda abubuwa suke sai ya sa a gabansa ka dan bai wasa bai sai a tuci makaho anan kamar inda an shanya ko wata bayan Allah makaho yana auren yana auren ɗaya mai ido ɗaya ɗaya makauniya da kuma mijin nasu makaho gaba da to ita mai ido ɗaya in girkin ta ne ta zubo abincin ko girkin uwar gidan ne kasan cin abinci ake tare za mu bayanin cin abinci nan gaba kaɗan to in ta zo sai ta zubo abincin makauni sai ta shafa ta ji abincin cikin kwano amma loma ɗaya biyu kusa ta ji abincin ya ƙare ashe dabara take sai ta ajiye wani kwanan safiya a gefe in daga ta shafa ta shafa ta ji shi a cike ta sai ta ringa shewa tana zuba a wancan kwanan ana dan ci da kaɗan kaɗan sai ce ka ikon Allah mutum har hanyar kare ta ce yi eh, wallahi kin san can mutum zai ci abinci mai bismillah ba da adama ka zai ci ba zai koshi ba ba mu kai wani kullum ta ce bismillah sai da wata aka yi bakuwa ita ta manta sanan sai a gaban bako sanan abin da ake yi ya bayyana asirin ko ya fito fili to irin wannan kaga ai zai sa a ce lallai in ka tashi da makaho akwai tunanin zaka iya kwararsa a to kai din an mai da kai zuwa ga tsoron Allah subhanahu ta'ala la darara wala dirara to da haka in dai ba za ka kware shi ba babu laifi ku ci ku ci tare da shi haka shi ma sannan wasu kuma suka ce a wasu suna kyamatar ci da irin wayannan ne ana ganin kamar kai tun kana da cikakke mai lafiya za ka ci abinci da makaho ya za ka ci abinci da gurgu shi ma da addinin musulunci to babu laifi dan kun da wayannan su ma Allah ne ya jarrabe su kuma kai ma baka wuce Allah ya jarrabe ka da abin da ya jarrabe su kan shi ba tunda makanta ba yau kama ba kama zaka ba ba kamuwa zaka yi da ita ba dan kun abinci da me ita ko gurguntaka ba kama ka ta dan abinci da me ita ba aka rashin lafiya da ba dauka ake ba dan kun abinci babu matsala akan wannan to ga wannan fasara ita ma tana kan layi kuma ita ma manufa ce da shi manufofin addinin musulunci wasu kun ce a'a ana magana ne akan jihadi ana magana akan me akan jihadi saboda me in ka ce za a je jihadi makaho ne ce to shifa a ce babu komai akan kai Allah bai dora wa saboda kana da larura haka gurgu kai ma Allah bai dora wa saboda kana da larura haka mara lafiyan da ba zai iya jihadi ba shi ma Allah bai dora masa ba wannan kuma ya kama da ayoyi kama ta cikin suratul fath laysa al a'ma harajun wala al harajun ولا على المريض حرج ومن يطيع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار ومن يتولى يعذبه عذابا اليما dan Allah ya kawo salo irin na munafikai in ce za a je gurin yaki sai su noki idan kuma sun ga inda za a je a samu sai su baruna na tabi'ku e eh, inda za a je a sha wahala a fafata dan tsere kalmar Allah ba sa ra yake za a samu komai ba sai ka neme su filayen zana a neme su anasa. amma inda za a je a samu wani ta goma shi wani roman duniya sai su zo suna begin ma suna cewa da Allah a sa da mu a ciki to shine sai Allah subhanahu wataala ke cewa yake dargin su ulil mukhallafina min al-a'rab satud'una ila qaumin uli ba'sin shadidun tuqatilunahum aw yusrim fa in tudi'u yu'tikum Allahu ajran hasana wa in tatawallaw wa man yatawalla yu'adhibuhu 'adaban aliman wa in tatawallaw kama tawallatu min qablu yu'adhibukum azaban aliman da kyau ahsanta barakallahu fik kaga ne in kun yi da'a kun zo za a fita yanzu ku zo ku zo ba wai tun za a je a samu wani abin duniya ba a ku je za ku je ku yaƙi wasu mutane uli ba'sin gwaraza masu yaƙi gwanaye ƙarfafa sharirin masu tsanani tuqatilunahum aw yuslimun ku je ku ta gwamza yaƙi da su har sai sun musulunta fa in tudi'u yutikum Allahu ajran hasana in kun yi biyayya kan wani Allah zai ba ku cikakken ladan ku lada mai kyau wa in tatawallaw kama tawallaytum min qabl in kuma kuka iya da kuka juya baya kamar yadda kuka saba eh daman can asali eh, halin ku ne wa in tatawallaw kama tawallaytum min qabl yu'adhibukum 'adaban aliman tu'ala jabikum 'adaban min rabbi sai Allah ya ce me wannan fa bayanin da ake yi kaga bai shafi laysa al-a'ma harajun wala al-a'raji harajun wani alal marid haraj su wayannan mara lafiya ga su ma ba cikin wanda suka fita ai to ka alisa ba su ma cikin mukallafi masu nokewa a su babu komai akan su saboda wayancin an ce suna da me laifi kamar sai ya yaqulu lakal mukhallafu min arabi ayoyi daban-daban ko eh to wayannan ba laifi akan su su suna da uzuri ne Allah subhanahu wa ta'ala suna da wata larura wannan ma fassara ce wata fassara ta daban kuma ita ma shine su wayannan bayan Allah marasa lafiya so tari ba su da karfin neman kuɗi harkar nema musamman a wancan lokacin harkar nema ta fi dogara da abin da ake mutum yake da karfin jikinsa ka gani za ka yi noma ko za ka yi kiwo ko za ka yi kira ba su mai da hanyoyin na nema mafi girma ba eh ko za ka yi da ko wannan hanyoyin kaga su ba su da su wannan makaho ne wannan gurgu ne wannan mara lafiya to shine Allah ce babu laifi dan irin wayannan bayan Allah sun zo gidajen ku kun ce da su ba wani abin kai masa gori bane ba a Allah ya baka karfi ya baka lafiya ya baka wadata to sai ka taimaka wanda ba shi da karfi kamar naka to ga duk wannan manufofin da manufofi da yawa da malamai suka faɗa babu laifi akai a wannan gabar malam bahaushe an ce miskini sai da ta wanda yake nakasa ko makaho gurgu da dai wani mai nakasa ko wata iri ce to kaga an kai wannan tafsirin na karshe da muka suka ce ashe gurin barar makafi da guragu ta fito kenan sun samu lasisin yin bara mai sauransu a ba haka ne kaga ai muka ce a wancan lokacin ba su da hanya sai amma yanzu kan samu gurgu yana zaune yana abubuwa da yawa wanda wani ma ya dauki nauyi wani ma zai fitar zai fitar zakka kuma ya bada inna sadaqatu lil fuqara wal ya ba fuqara ya ba masakin haka makafi ma kaji akwai mai kafa ɗaya mai tuka daidai sau ah. za ka ji da yawa za ka gurguwa gurgu sosai amma yana tuka mota amma mai da duk abubuwan a hannu ne zuba abin da ba a yi ko gurgu sosai yana zaune yana typing yana da kafe ba abin da ba a yi a ciki da akan samu wannan makawo ka ji cewa mai koyarwa akwai lecturers makafi mu dinnan lecturers da yawa sun koyar da mu professors ne na addinin musulunci amma makafi ne makafi ne kai mufti ma mufti na Saudiya wanda ya rasu bin su Allah ya gafarta masa duk sunan bin ba su kai je makaho ne ne yanzu ma mufti yanzu shi makaka makaho ne aka zaga ana saita shi ga gungawi banyan malamai da yawa yanzu ga ba kamar da ba amma wancan lokacin in kana da gurguntaka ko kana da makanta to kusan ba wani abu da zaka iya yi sai sai dai kabura kawai saboda abun ana yi da karfi ana amfani da lafiya yanzu ko akwai hanyoyi da yawa da haka ba latisi bane in kana gurgu ko kana makaho ya kasance kana tabara bara sai dai in babu yanda za ka in babu yanda za ka manzo Allah sallallahu alaihi ke yake cewa la zalu rajul yasalu an-nas hatta ya'ti yawm al-qiyamati wa yasfi wajhihi muz'atu lahmin mutum ba zai gushe ba ina roƙon mutane har sai ya zo ranar da fuskar sa babu tsoka nama koyara wato in kaga kwarangwal wanda fuskar sa take irin ta kwarangwal a lahira maroƙi ne a duniya la ta hilu sadaqatu li ghani wala li ratin mirratin sawi ba ta halatta ba ga mawadaci ko kuma wanda yake da kwarin nema an gane to akwai makafin da guragun da suke su ba kwari na lafiya cikakkiya na neman wani nau'i na nema amma akwai nau'o'i na nema da yawa da za su iya yi kuma su samu sarfa kansu asiri sannan wasu kuma a'a ba kwarin neman wani nau'in na nema kamar yadda muka faɗa amma kuma suna da dukiya mai tarin yawa wai kamar yadda aka sha faɗa kowa ya san wannan labarin wai makawo yana bara yanzu aka zo kan wata mota sai dan jagora ke cewa wannan fa motar ka ce malam wannan motar ka ce sai ce wace duk ko fara ko bakar motocin ma da yawa kenan eh amma duk da haka yana yana bara a ga wani aje ta ci fusa sababu na ranar kiyama to duk wannan fassarorin da aka yi bangare na fassara duk kuma suna kan layi ko duk mai dan yi wani fasara goge menene aka dauke junah din a kansa wanda shine manufa ta alqur'ani shi ake kira shi da me jawami'il kalim Allah ya ce laysa al-a'ma harajun wala 'ala al-a'rad wala 'ala al-a'raj harajun wala 'ala al-marid haraj wala 'ala anfusikum an ta'kulu min buyutikum ha kuma babu laifi akan ku ku ci daga dajin 'ya'yanku buyut da biyut ya zo riwaya ce buyut jam'u bait albayt ma yakunu fihi albaytuta e inda kake zuwa kake kwana asali shine bait sai sai Allah ce wa inna awhana albuyuti ko la baitul ankabut inda kake da baituta kake tarewa ana cewa kira da me bait a asalin kalmar to daga baya shine aka fada da ya zama cewa duk gida ma aka iya kiransa da me da bait to ana karanta shi jam'i an karanta shi biyut da kasra wanda jumhurin malaman kira'a haka sun karanta ko kuma ka ce buyut da dhamma wanda harsu da warsu da aka ce karantawa Allah ce to babu laifi a kanku don kun ci abinci a gidajen 'ya'yanku ko an gayyace ku ko ba a gayyace ku ba ko dama duk wanda a gayyata ai ba laifi zai iya cin abinci a ko ina ko ba a cikin wanda aka lissafa ba wai na wanda ake wa laifi aka ce babu komai don kaci wato inda ko an gayyace ko ba gayyace kamar kaje gida ne an gane kamar inda muka farko tafsirin ajiya shimfirar da muka yi ko ko an gayyace ko ba gayyace kamar wannan gida ne gidan ɗanka ai gidanka ne gidan mahaifanka gidanku ne shine wala ala anfusikum an takulu min buyutikum aw buyuti abaikum aba jam'u abin ko gidajen mahaifanku maza aw buyuti ummahatikum ko gidajen mahaifan ku mata duk ba laifi in kun je kun ci abinci ko da yasa ko ba yasa wannan babu laifi kaga gidajen iyaye maza shine dai gidajen iyaye mata a mafi yawancin lokaci ko ba haka bane to amma nan sai aka raba saboda akan samu wanda mahaifin ba a gidan ba gidan su da mahaifiyar ba ko mahaifiyar ba ta gidan mahaifin to shi yasa aka raba duk inda ka ci ko da mahaifin mijin mahaifiyar ba mahaifinka bane to shi ma babu laifi don kaje gidan ta ci abinci a ciki hmm? eh an ci arzikin mahaifiya abinda ba ke cewa dole a ce mudin iya eh ba dauke shi da wai ga ba da sauransu a shi ma uba ne eh au buyuti ummahatikum au buyuti a'mamikum ko gidajen a'mam jamu am nan ce am shine dan uwan mahaifi baffa kenan kowa ko kani ko uwa daya ko uba daya ko uwa daya uba daya su ne ake kiransu da me a'mam aw buyuti ammatikum ko kuma gidajen gwaggwannin mata su ma yan uwan mahaifi uwa daya ko uba daya ko uwa daya uba daya ko yayye ko kanne mun tsallake ikhwani ko aw buyuti ikhwanikum ko gidajen yan uwanku su ma yan uwa ko uwa daya uba daya ko uwa daya ko uba daya kowane daga ciki kowa ko kani ba laifi ka kaji gaci abinci a gidansu aw buyuti akhawatikum ko gidajen yan uwan ku mata su ma da wancan lissafin da muka ko yiye ko kanne ko wanda kuke li ummai ko li abai ko shaqiqai shine a buyuti amamikum kamen daga basara shi aw buyuti ammatikum yan uwan mahaifi maza da mata yayye ko kanne uwa ɗaya ko uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya kawai sannan yace a buyuti akhwalikum ko yan uwan mahaifiya aw buyuti khalatikum mazan su sune akhwal jam'u khal wanda shine kawu kawunnan ku kenan to ko yayye ko kanne ko uwa ɗaya suke da mahaifiya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya uba da babu laifi haka su ma ƴan uwanta mata in nonin ku kenan su ma ba laifi don an ci abinci a gidansu au ma mafati hahu ko abin da kuka mallaki mabudinsa a hannunku shine muka ce abin da aka baka amana gari wani lambu ne ko wata gona ce ko wani guri na mata ma'ajiya wanda a al'ada ba laifi dan kaga wani abin sha'awa ka ci iya cin karan kanka ba ka dauka yi ganima da shi ba misali gona ce aka shuka masara eh sai ka ɗan balla kai kuma kai zai kula da ita sai ka dan balla ka gasa ka ci iya cin ka to wannan ba laifi amma ka ballo ka ballo ka ce makota su falla kaga wannan ka balli zinubai kala kala ko dole sai kai bayani to shine awwa malaktu mafatihahu idan kuma kwadago ka dauke ka ana biyan ka daman to wannan kuma kamar inda muka faɗa aje kaga ba za ka dauka ba sai ka nemi izinin mai gonar amma al'ada wanda aka bashi amana guri ko da zuwa ya faɗa kamar yadda muka tabbayana a jiya za a ce ai babu komai malam wannan dan dai abin da zaka ci ai ba komai akan wannan idan kuma abin ya wuce abin da zaka ci to shi ma sai da izinin mai wannan gona kuma shi ma bil ma'ruf shine yace au ma malaktum mafatihahu in ka lura mafatihahu ba mafatiha ba ko mafatih jam'u miftah miftah da miftah da miftah miftah duk ismul ala ne na fathu ko kamar yadda muka a baya mun ce misbah ismul ala ne na daga subuh abin da yake haskawa ko wani kuma daga alfathu budewa to an ce mafatih babu ya'un ana nufin jam'i ne na miftah mafatih kuma jam'i ne na miftah duk dai ma'anar su daya shine amma malaktu mafatihahu aw sadiqikum ko kuma abokinku kaga duk sai aka ga cewa au abaikum au ummahatikum aba jam'i ne ummahat jam'i ne ikhwani ikhwanukum jam'i ne akhawatukum jam'i ne a'mam ammat akhwal khalat duk jam'i ne amma na da aka sai ka ce aw sadiqikum ba ce aw asdiqaikum ba to me yasa ina muhat au sadiqikum ba ce au asbiqaikum ba haka ba zai ce duk gaba ɗayan ku musulmai aboki ɗaya ne da ku ba ko a ce gaba ga wannan bayan ana akan dukkan mumine ne ko duk mumini ba laifi ne ya ci daga cikin ɗaya daga cikin wannan gidajen to an kace ya nan guda ɗaya ke nufi to a ce gaba ɗayan mumine abokin su guda ɗaya ne ko ba laifi ko ya ci a gidansu a kaga ba ka ake nufi sadiq fa'il ne bi ma'ana fa'il fa'il bi ma'ana fa'il ana kiran sadiq sadiq ne saboda yasduquka almawaddata wato ne yana shi da gaske yake kaunar ka yasa yake nasa da me sadiq wajnin fa'il so da yawa yana zuwa yakan dauki mufradi ya dauki musanna ya dauki jam'i ya dauki muzakkar kuma ya dauki muannas an gane in tatuba ila Allah faqad sagat qulubukuma wa in tadhahara alayhi fa inna Allah huwa maulahu wa jibril wa salihul wal mala'ikatu ba'da zalika zahir ko kaga mala'ika suna da yawa jam'i ne sai ce ba'da ala wazni fa'il saboda yana daukan mufradi musanna jam'a mudhakkar muannas wazanin fa'il kenan to ana kiran sadiq sadiq ne kamar yadda na faɗa saboda duk ukal waddata da gaske ke gurin kaunarka shi yasa abokai al-asdiqa'u thalathatun abokai kala uku akwai sadiqun kadda akwai sadiqun kaddawa akwai sadiqun kalhawa abokai kala uku duk rukunin rukunin na malamai suka lissafa sai ka gane wani rukunin aboki kake da shi domin ka san irin zaman da ya kamata ka yi akwai sadiqun kadda abokin da shi kamar cuta yake kamar me yake cuta kuma ga neman maganin ta ake kafin ta zo ma ake mata rigakafi ko eh kafin ta zo ake mata alwiqatu khairun min alilaj inda laraba ba wace ce rigakafi ya fi magani vaccination is better than cure ko rigakafi ya fi magani to shi irin wannan abokin in dai ka san yana raba ka kamata ya kanga samu antivirus sare shi kar ma ka bari ku hada hanya saboda in dai ya zo virus ya shige ka sai kuma illa masha Allah kenan in suka yi maka yawa to kai you are condemned ka ka gama yawo shine sadiqun kadda shine abokin da irin su a ranar lahira gaba ɗaya abokan adawa ne al-akhillau yawma idin ba'dhum li ba'dhin aduwwun ويوم يعض الظالم على يديه ya يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا laitani lam attakhid fulanan khalila ran da zaka yi da ka sani kai takeici ina ma baka samu wani abokin tafiya ka ba a rayuwar duniya ina baka dauke shi masoyi ba irin wannan abokin kenan wanda zai dauke ka tirin tirin har jahannama to shine manzo Allah ya baka misalin sa a cikin hadisi masalul jalis salih wa jalis su ka hamil misk wa natikhil kiri ya ake gane shi shine abokin da in zaka yi aikin alkhairi ba zai encourage ɗinka akai ba idan kuma zaka yi shari zai ringa zuwa ka kai ko da yaushe zai ringa ɗaukaka zuwa gurin da bai dace ba ko da yaushe zai ringa tallafa ma yana taimakon ka akan abubuwan da ba su dace ba ko a addinance ko a zaman duniya wato ko a zaman duniya ko kuma abin da zai ka zuwa ga lahira ka kyau to shine wannan ake nasa sadiqun kadda aboki ne kamar cuta yake virus ne sai kai kokari ka samu antivirus dinsa kai duk bakin kokari ga baka da alaka da shi ko ta kusa ko ta nesa aboki kana na biyu shine sadiqun kaddawa aboki ne amma kamar magani kamar magani yake ko da yaushe yake shan magani za ka sai kawai ka sayo magani na fi kalau kai ta dan daka kaga haka ya ga cuta sai ta samu ko aboki ne shi amma ba ko da yaushe ake bukatar sa ba yana da amfani amma ba ko da yaushe ba to shi irin wannan zaka bar shi ne daidai lokacin amfanin sa sai ka je ku mori juna a daidai wannan lokacin amma idan lokacin ya wuce to shi kenan shi ne sadiqu manfa'a da ake kira yana da amfani a rayuwarka amma an ka bar shi ko da yaushe a rayuwarka to za ka zama ɗan shaye-shaye za ka zama bugagge ko kamar maganin tarin can sirop ake ce masa kowaye sai wata ginin ko to haka shi yana da amfani ga mai tafi to an tarin ya warke ba sai mai da kai ba ba yanzu yanzu ka ganin komai nomad to sai yasa shi irin wannan abokin sai ka lura a cikin abokanka wanne ne yake da amfani amma da limitation iya guri kaza kawai to sai aboki na gaba shine sadiqun kalhawa abokin da in san samu ne kakka rabu da shi saboda rabuwar shi cuta ne shi kamar iska yake numfashi da kake sheka kaga an ce za ka toshe numfashin ka minti ɗaya sai ka gigita ko to irin wani abokin ake so saboda aboki ne zai rinka kusan da kai zuwa ga Allah subhanahu wataala aboki ne da yake yasduqu kal mawaddata da gaske yake kaunar ka aboki ne ba dan manfa'a ba dan kasan abotar ma akwai wani abubuwa da zaka mutane suna cewa ai wallahi wane lokacin da yana da hali duk kowa abokinsa ne yanzu da suwana da suwana tun da duniya ta tafi an daina garin su watakila amar yadda ya ma ta gudu watakila masu gaishe shi akan hanya duk sun daina lokacin yana kan mulki da suwana da suwane duk suna tare da shi amma gwamnatin tana tafiya sai suka koma ɗaya da jam'iyyar to abinda ba ka ganewa shine irin wannan kashe-kashen akwai abokin da ba abokinka bane abokin aljihunka ne akwai abokin da ba abokinka bane abokin kujerarka ne akwai abokin da ba abokinka bane abokin wata maslaha da take tare da kai ne to da aka shi ba ka dauka cewa wannan kola shi zai tafi da kai ba wai ganga jikinka tsarin ka yake so ba wannan maslahar wannan manfa'a yake so idan ta bar gurinka tunda ita yake so zai matsa ya ta ko kuma zai zauna tare da kai zai koma gurinta ko kaga wanda yake shi abokin dukiya ne to in kana da dukiya ko da yaushe kuna tare na Allah ya taya ma Allah ya taimake ka Allah ya kara lafiya Allah ya ja rai ko ka faɗa ya ce haka ne to lokacin da ka talauce ya tafi to me za ka ga laifinsa yana da laifi abokin dukiya ne kai kake da laifi da ka kasa gane wani katagari za ka sashi a cikin kashe-kashen abokai shi ne amfani a faɗa maka wannan ka san abokan guda uku kasan san wani abokin ne wannan ya tsarinsa yake me manufarsa to sai ka ajiye shi inda ya dace amma an ka ɗauki abokin dukiya ka mai da shi ka kalhawa e kamar iska numfashi kake shaka to lallai zaka yi da ka sani zaka ci tsaya tun a duniya in kuma a duniya baka ciza ba a ranar lahira mutum zai ciza shi yasa imamu shafi yake da wasu abiyat laraba ma masana da wani karin magana ta cewa as-sadiq waqt ad-dhiq as-sadiq waqt ad-dhiq abinda tunan sai a friend in need is a friend indeed ko eh abokinka na gaske kana gane shi lokacin da kake cikin kunci ba lokacin da kake cikin yalwa ba abokin gaske ana gane shi lokacin da kake cikin kunci ko na mata ce ai ko kana gane mai kaunarka ta sosai lokacin da kake cikin talauci idan kana da kuɗi kowace ma kaunarka za ta yi ko kowace ma kaunar kaza ta shi yasa wasu daga cikin masu kuɗi wasu wanda Allah ya daga darajar su in sun tashi neman aure suke badda bami suke badda kama sai ga mutum ya aro wani baseball sa haka ya ringa shiga dai ta kuma ya ji ungo da ba san shi ba ya shiga haka ta yayi wannan ya ringa zuwa idan aka aka daidaita iyayen ba san shi waye bar sauransu to sai rana tarewa irin karar da ake so kenan ko karar da ake ki wannan wani dan ƙarya ne ko da wannan da wanda zai aro kayayyaki masu tsada duk bayan karya ba ne wannan dan karya ne na ƙarshe dan gaskiya ne wannan ko shi gaskiya ke so ya gano irin wannan karya kaga ba haramun ba ce annabi yusuf ya yi ko bai yi ba shigin wannan ice wa yaransa ko sa kwano a cikin kayan bunyamin ko kaga abin da aka yi fulani aka yi saboda su ake a cin zuwa wata gaskiya ake so a kaiwa akwai wata manufa da ake so a kai mata kirikiri ba za ta kai ba to amma sai a wasu hanyoyi wanka kula ke yi wanda babu cutar da kowa a ciki ko haka da karshe aka ce ya yi ayyuwa iru innakum nasarikun qalu wa qablu alim ma tafkirun na nafkir suwa al malik to da yake su yan karya ne na gaske su nan yan wa nabi su a daidai wannan lokacin sai suka ce in siri haka su da yan karya na gaske wani ai amma wancan planning ne mai kyau to irin wannan mutanen sukan yi wannan planning saboda me wai samu mai kauna su fi sabilillah su je ya eh, fito a matsayin talaka daidai kadaran kadha ka gan shi haka in an yadda ana so za a bayan shi kenan to daga bayan ranar tarewa ko abu ya matso ko an ga cewa lallai ilalla sun yadda da shi a hakan yanda yake to shi kenan kuma sai ya fito a reality dinsa sai an ga cewa to an yi sa alhamdulillah alhamdulillah idan kuma ka masa wulakanci akai waye ko Allah bai irin wani jaraba ba ko Ala ya irin wannan jarabawa a ina da al'aqra da al'ama ko da ko ba ka kai ba aka turo mala'ika a wani yanayi saboda wani lokacin ba za ka gane gaskiya ba sai kana da irin wannan yanayi wallahi kana da kuɗi ko kana da mulki mafi yawancin gaskiya ba ka santa inda take saboda kuɗinka da mulkin ka ba zai bari a faɗa ma gaskiya ba ba za ga ɗari bisa ɗari yanda yake ba to shi yasa dai ah me yasa ga wasu masu mulki me yasa sai Umar radiyallahu anhu yake yankar dare ya shiga gari saboda ya je ya ji i gani da kansa ko ai ko wasu masu mulki an taba yin wasu daga wani gwamnati ya taɓa yin badda ya je asibiti ba tare da ya ce zai je ba kuma ga abubuwa da yawa wani shugaban kasa a afirka nan ba haka yake ba aka ce ma'aikatu da yawa sun gyaru saboda in ka ce za ka zo kafin ka zo duk wani abin ki an kau da shi an san kai za ka zo da shi amma an ka buye ka kauce wani ma daga cikin daga cikin magabata in ya ta shiga sai ya shiga ta balaraban ƙauye sai ya shiga cikin sa idan na cikin majalisar talakawa kawai sai ya tsokano magana amir magana shugaba a fara tattaunawa to anan zai jira da sa ba abin da ake juyo masa ba saboda lokacin sai zama shugaba zagin sa ake amma zagin baya zuwa sa kaga ba san inda gaskiya take ɗari bisa ɗari ba to shi yasa me dai muke so mu ce akwai sadiqun kalhawa wanda shine wanda yake ka ba wani abu duniyar ka yake kauna ba ai imam shafi yana cewa sadiqun laysa yanfa'u yawma bu'sin qaribun min aduwin fil qiyas wa hal yabqa as-sadiq bi kulli 'asrin ولا الإخوان إلا للتآسي ita amartu dahar multamisan bi zuhdin a khasiqatin fa alhani tamasi wa man alaiha ka anna unasaha laysu binasi ita duk abokin da ba zai amfanar da kai lokacin da kake cikin wani kunci ba lokacin da wani bala'i ya sauka gare ka lokacin da rashi ya zo maka lokacin da kake kakani kai lokacin tashin hankali to wannan da shi da dan adawa me bambancin qaribun min aduwin fil qiyasi yace wa hal yabqa sadiqu bi kulli asrin shin aboki zai ragowa ne a kowane zamani ma ko a ce kana da wani dan uwa me amfanin dan uwa me amfanin aboki illa sai wata wani larura ta fada ma wata matsala ta fada ma a zuwa ɗaya mama kewa a kokari a tsamo ka ba shine abotar ba shine amfanin abotar shine amfanin yan uwantaka amma a ce idan wani alkhairi ya zo za a zo a ci tare in kuma wani abu na shi jin daɗi ya zo kowa zai fashe baka to mai amfanin in wantaka mai amfanin abota yace amma a wannan zamani yace amartu dahara kusan na tafi da rayuwar rayuwa ta gaba ɗaya multimisan ina ta lalibe bi juhudin iya ƙarfi na wa nake nema a khatiqatin wani dan uwan wani aboki da zaka yarjewa wani wanda zaka amincewa kalamin cewa ya ce fa alhani tamasi sai nema da lalibe ya dauke min ya tafi min da rayuwa na karatun biladi wa man alaiha wallahi gaba daya kasar da wanda suke kanta duk sun canja ka una su unasa su binas sai ka ce mutanen da suke ka ba mutane ba ne me dai ake so a ce irin wannan abokin yana da wahala irin wani aboki yana da wahala aka tambayi wani bawan Allah aka ce da dan uwanka da abokinka wa ka fi so sai ya ce inna ma uhibbu akhi idza kana sadiqi yace ina son dan uwana ne in ya kasance aboki na ai za su yi haduwa ko dan uwa ne kuma aboki to ga wani ya fi aboki kawai ba dan uwa ba kuma ya fi dan uwa kawai ba ba aboki ba saboda aka iya samun abokin da dan uwa ne dan uwanka ne kuma yana kaunar ka yana son ka in ana cikin wahala yana tare da kai in ana cikin daɗi yana tare kai na kauna ka fi sabilillah to wannan shi dan uwa na gaske amma aboki ko dan uwa wanda za su kwaye ma baya to wannan ba sa ciki ka san darajar abota a duniya da lahira a kisa annabi Ibrahim alayhi salam cikin suratul shu'ara bayan an gama aka jero jerin gwanan yan wuta فكركبوا فيها هم والغاوون وجنود ابليس اجمعون هم فيها يختصمون تالله ان كنا لفي ضلال مبين اذ نسويكم برب العالمين ما اضلنا illal wa ma adallana illal mujrimun ko kaga abokai da suka kai suka baro fama lana min shafi'in to gashi yau an waye gari ba mu da wasu masu ceto wala ne bai ce maka wala akhin ba ko wala ammin ko wala khalin ko ice wala sadiqin hamin. malamai mai ce saboda a nuna maka me wannan kalmar da ake faɗa gaskiya ce as-sadiq waqt ad-dhiq abokinka shine wanda in kana cikin rantsi asalin kalmar ma an ce ita kalmar eh, asadiqu wa tadiq da ake fara a friend in need is a friend indeed asali ana fara cewa wai wasu abokai ne guda biyu suna dokar daji suna tafiya sai ga wani katin naman da wannan ya nufo su ɗayan kankace kwabo ya yi shi ya gudu shi kuma ɗayan kawai katsan sai ga wannan naman da a gabansa ya rasa ya zai ya ji abin da zai ja na addu'o'insa da sauransu sai ya turo ita wannan nau'in dabbar ana ba shi labari tun yana yaro a irin labarin da ake ba yara kasan ana so a ringa ba yara labarai amma masu gina kwakwalwa masu amfani masu kuma gina tarbiyya to amma yanzu duk wasan wasu ya ɗebe dala ga tsofi suna da amfani sosai kuma suna da afuwan yanzu ma suna da amfani sosai ina nufin ga jikokinsu ko ga jikokinsu nake nufi irin wannan lokacin zai sai ga an bar tsohuwa a daki ita kadai amma da experience din da ta tara na shekara da shekaru ta ta ringa bawa jikokinta shi ne bahaushe ma ke cewa kunnen ka ko ko sun kunnen ka sa'an kakan ko ko kunni ya girmi kaka za ta faɗa maka abin da yake nata tun tana yarinya kuma da wanda yake na tun na iyaye da kakanni sai ga yaro ta sura basira da sauransu to amma yanzu da an kwashe na mika tv da bidiyo da sauransu da chatin da sauransu sai ga an bar tsohuwa ita kadai ba mai abin nan dinta to almuhim sai wannan ya tuno cewa lokacin da yana yaro ana ba su labari ita wannan nau'in dabba ba ta cin mutu kawai sai ba ta ruwan sai faɗi kawai ɗauke numfashi ta zo ta sansana shi ta sansana shi ta je alamar ba numfashi sai ta yi gaba to shi wancan abokin sai ya koyana wa maki yana ta sheƙa dariya ita wai da wancan dabba ta zo tana leƙa kunnen ka me take ce ma ne sai ce a ce min ta as-sadiq waqt biyu dhiq saboda ya bashi lesson ce ce mun sai ana gane abokin gaske ne lokacin da aka fada cikin kunci wato ya mai masa da me me kun kai da kan tafi taimaka min ni da nake tsaye sai gudu kawo shi kai shi kenan ka tsare ni kuma a jeje kuma ta fanjan fanjan kaga sai ce to abin da ce mun as-sadiq waqta ad-dhiq to shi sai ka ce a ranar alkiyama su in su ga cewa fa lana min shafi'in wala sadiqin kata da yake cewa kaga alamar kenan aboki na gaske mutumin kirki zai iya amfana ka koda a filin lahira tunda su wani yan jami'ai suna cewa abokansu ba su amfana musu ba su da abokin da zai iya amfana musu da suka ce fa malana min shafi'i ai akwai masu yin ceto ko amma su ne ba su da su ne an gane fasara akwai masu ceto da yawa manzo Allah sallallahu alaihi zai ceto bayan Allah ya ceto suri ya ceto man arrahman rahman da kansa zai ceto ko akwai masu ceto daban-daban amma su dai wayannan yan jahannam ba su da macetan to da suka ce wala sadiqin hanyu shi ma akwai abokan da za su iya amfana maka a lahira tunda akwai abokin da zai cuta da kai a lahira al-akhillau yawma idhin ba'dhum li ba'dhin aduwwun sai Allah ce illa al-muttaqin kana su kuma ba'dhum li ba'dhin awliya kenan ko mafhumul mukhalafa abokai na sosai in ga nika shi na kusan sosai a ranar alkiyama makiya juna ne na ɗari bisa ɗari in da masu tsoron Allah to masu tsoron Allah masoya juna ne kenan masu amfani da juna ne kenan to kaga wannan yana fito maka da amfani da mahimmancin aboki amma duk da hakan kana da aboki idan kana da aboki ka bi shi a hankali ahbib habibaka haunan ma asa an kuna baghidaka yawan ma wa abghid baghidaka haunan ma asa an kuna habibaka yawan ma kai so kadarin kada ham kai abota kadaran ka da ham kai aminta kadaran ka da ham kai kauna kadaran ka da ham kaka dauki 100 bisa 100 ka bashi amana saboda dan adam ne shi kuma zuciya tana da takallu ko zuciya tana da takallu wani mai waka yana cewa ihzar aduwaka marratan wa hadar sadiqaka alf marra ice ka kiyayi enemy ɗinka ka kiyayi abokin gaba ka kiyayi dan ka so daya amma abokin ka kiyaye shi so dubu kaji wata sabuwa ihdar aduwaka marratan wa hadhar sadiqaka alf marra falarubba man qalaba as fasara a'lama bil madarra yasa ka kiyaye abokin gaba so ɗaya ka kiyaye abokinka masoyi so dubu saboda shi idan masoyi ya zama maki to ya kowa sanin yadda za a kifar da kai saboda haka in and out ka tashi ka ringa yi kadan kadan shi yasa wasu suke samun attack in suka ga wanda aboki ya juya musu baya inda daga shi aboki ya me gaba ɗaya ka ba wa mutum ba a ba da amana da tiras gaba ɗaya sai ga Allah subhanahu wa ta'ala abubuwa a hankali almuhim mu koma kan tafsirin mu shi yasa Allah ya ce to aw ma malaktu mafatihahu aw sadiqikum ko ku kafin mu ta wannan gabar da zan amfani da dama an ce ba laifi dan ka ci abinci a gidan abokinka ko da gayyata ko babu gayyata to amma sai Allah yake cewa ah, mu je gaba dai mai bayana a gaba laisa alaikum junahun an ta'kulu jami'an aw ashata ba laifi a gare ku ku ci gaba daya ai ciyayya au kuma ku ce sun ne ne akan yadda aka faru da ana yin ciyayya kuma tana amfanarwa da za ga ko da a gidaje za a tara yara ba ta sai tare musamman gidaje ana da dakuna daban-daban wato matan gidan ba ɗaya ba ce mata ne da yawa to sai a tattaro kan 'ya'yan gaba ɗaya a zo a ba su abincin su ringa ci tare don mai ran saba da zumunci su ƙaunaci juna kuma a zama komai a fada tare dai a tashi tare wanne yana nesanta musu gaba mai ko a ce kowa yana cin nasa daban to wannan al'ada ce ta musulunci mai kyau wanda malam bahaushe da yake kanta yanzu kuma an watsar da ita ko yanzu da ko kishiyar kishiyar tare suke ci kishiyar da kishiyar tare za su ci abinci wannan tana yaya wannan tana kanwa ko haka ake yi da mutunci da kuma da kuma su yaran gidan gaba ɗaya maza su ci tare mata ma su ci su ci tare haka ake yi to amma yanzu da an watsar da wannan kuma sannan a ungo kuma shi mai gidan zai fito da shi da makotansa a tattara abincin kowace e a kawo abincin gidan alaji a kawo abincin gidan aran ma a kawo abincin gidan malam wani da malam wani da a tattara a ce a ƙarar da juna albarkatu suna kamar yadda muka faro bayani a jiya to wannan al'ada ce mai kyau da ya kamata mu ci gaba da ita manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ahabbul a'mal ahabbu ta'ami ila Allah ma kasrat alaihi al-ayadi abincin da Allah ya fi so shine wanda hannu yayi yawa abincin da Allah ya fi so ne wanda hannu ya yawa a kansa shi sa shi ce ko wacce shi kadai ko kaga da haka ake yi a zuwa ci da yawa albarka tana cikin jama'a da yawa manzo Allah ya ce kulu jami'an wala tafarraqu ku ci tare ka ku ringa rarrabuwa yace fa da'amul ithnain fa da'amul wahid ithnain abincin mutum daya zai ishi mutane guda biyu wa da'amul thani yakfi thalathata wal arba'a abincin mutum biyu zai shi mutum uku da mutum hudu ice kulu jami'an wala tafarqu ku tare ga kurarrabu rarrabu ice fa innal barakata fi fil jama'a albarka tana cikin cin a taron inji manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wani hadisi ne da ke nusarwa idan ana da irin wannan sai ga ana rage samun masu radin yunwa da masarar talauci ko sannan kuma ana ƙara danƙon zumunta ana samun alaƙa yanzu ka iya zama ga makoci ga makoci amma wani kun sai ai wata guda hira minti biyar ba ta haɗa su ba sai a wata guda hira minti biyar ba ta haɗa su ba to da Allah zai sa su dawo da ciyayya irin wannan in an dawo mai hukum wance je waccan majalisa ya zauna ta unguwar da ba ta su ba akwai wasu matsalolin da suke a unguwarsu wanda waccan gurin ba zai a tattauna su ba wannan makocin ka da ya fi kowa kusancin gida da kai kuna da wasu abubuwa da yawa da in kun tattauna zai amfana da unguwar zai amfana da gidanku zai amfana da yayanku zai amfana da matanku amma wasu gina wacce majalisa da ka tsallaka abubuwan da kuke da su ku ba su da yawan da ya kai da wannan mai dai nake so na ce in an yi ciyayya abu ne mai kyau mai falala mai albarka an ji manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace laysa alaikum junahun ba matsala akan ku an ta'kulu jami'an ku ci abinci gaba ɗaya tare au ashtatan دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة ولقد إن تاسوا تاسوا سابوا تسابوا sai ga duk wasu dokokin ana ajiye idan abota ta abota sai aboki ya ringa wa mata abokinsa wasa kamar mijin ne ko wani ma abokin da ke wa matar wasa ya fi yadda mijin ke mata wasa ana sama ko ba a sama haka haka kani zai je gidan wansa ya zama yadda suke faran-faran da masu uwansa fiye da yadda suke da wan fiye da an ya sa wake-wake ko eh ubalele ubalele wata tsarin maji akwai daɗi amma ta ringa mai gida na ka sai min kaza a gaban kowa kaga da ɗasawa ce da kusantuka da yake janyo wannan abubuwan to sai Allah ya ce a'a akwai dokoki duk da an ce za ka iya ci a can ka ci a can ka ci a can ka ci a can duk ba laifi amma kuma lalle abu dokokin shari'a musulunci shi ban kare dokan musulunci da ban ana jin wani bawan Allah ya yi tambaya ana bukatun da ya wuce akan me me hukuncin wanda ya je abokin sa yana can wani guri ya tafiya sai ya tura shi ya karɓo kuɗi ya kawo matarsa kuɗi ko eh sai je sai suna waya da abokin sai ji suna abokin farwa ita matar tana umarin da irin tana ɗaga masa murya tana masa tsawa sai ce to ya kamata ya mata wa'azi aka ce a me yasa dokokin shari'a musulunci ai da harka ya ake farawa da ya kasance shiga yau da gobe yau da gobe yau da gobe in ba a bin dokokin shari'a da kuma abin ya wuce inda shari'a ta ɗaya da mutum ko ne asibiti ya tsohon tsifa inda amuri kakan ƙetare an ce iya cin abinci da sharaɗan musulunci da komai shi za ka kar a wuce wanda ba maka wa'azi ka sun ka masa yadda ana kana masa wa'azi ana yin da bayan ma sai mutum da bayan nan tana cikin wani ciwo yake mata wacce ba duk wani ciwo da yake yake nan ba ko tafirakun yakunu minhu ad-dawa'u wa firaqun yakunu minhu ad-da'u da muka fassara shekaran jiya to shi yasa gwanda a toshe kabar barna in ma wa'azi ne batta wa'azin da za ka yi ya fi laifin girma ko ya fi laifin girma sai ka tafi gabata su da ka abu dokoki sai tsala ce tufa idan da kaltun buyutan ka buga yanci ka yi daga cikin duk wayannan gidajen ka dauka duk dokoki kuma an dauke maka da kai na gida ne a fa da kaltun buyutan in za ku shiga gidaje fa sallimu ala anfusikum to lalle idan la ku ranga yi wa kanku sallama in za ka shiga gidaje sai ka sallama إذا رجل السلام علي يا كريم كان سكي وكان كان سكي بارك الله فيك يا مكرم Gracias. shi an sallah من عند الله مباركة من البركة لا dada ba khabitha ba ko akwai sallama khabitha eh akwai denmark ne ko ina ne aka ce sun fi kowa shari'a a duniya su hon din su ma kai hon الخبيثات الخبيثات لل amma ita wannan sallama mubarakatan tayyiba tunda tayyiba ce sai tayyibun nan Allah ce kadhalika bayyana wa lakum al-ayati la'allakum ta'qilun wannan gaba ta karshe gobe sai mu dan murje ta kuma sai mu wuce to ban san a bara da ina ga rana ita jiya rana ita gobe kai aka rufe tafsiri to ban san wannan ya abin ke ba ko kuma sai mun yi waya da gare liman nan wasu mun yi waya da malam naji mun yi waya da malam abin nan